Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Litinin sha uku ga watan Yunin shekarar dubu da da ashirin biyu Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanan labaran duniya. mamun shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce sojojinsa da na Rasha suna gwabza fadar keke da keke a birnin gabashin kasar na Severodonetsk. Kwamitin da ke bincike tarzoman ranar shida ga watan Janairun bara a zauren Majalisar Dokokin Amurka ya gudanar da zamansa na biyu a yau Litinin. Kana babban birnin kasar China ya mayar da karatu ta yanar gizo a ɗaya daga cikin manyan gundumomin sa saboda wata sabon barkewar COVID-19 da ke da nasaba da wani gidan rawa. Kanin labaran duniya kenan To a cikin shirin har ila yau za ku ji cewa bayan da dukkan jam'iyyun siyasa a Najeriya suka kammala tsayar da 'yan takarar shugaban ƙasa. Masana a fannin siyasa na ci gaba da tsokaci kan kalubalen da ke gaba. Duk da yake an yi waɗannan zaɓuka na shugabanni an wani lafiya to amma akwai waɗansu 'yan haɓa a ƙasa akwai waɗanda ba su daɗin sakamakon zaɓen ba na tabbuna guni. A jamhuriyar Nijar da ke makwabtaka da Najeriya 'yan siyasar ƙasar ne ke kira ga takwarorinsu na Najeriya da su hattara yayin da zaben ke ƙara karatowa. ni gargaɗin da nake son in yi ma 'yan siyasa na najeriya ni a son su yi siyasa mai kawo kwanci hankali da lumana cikin ƙasar najeriya domin najeriya uwa ce ga afirka muna tafa da wasu rahotanni da kuma shirin ilimi garkuwa dan adam amma da wasu daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel amma bar mu fara da shan labaran duniya tukuna. alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce sojojinsa da na Rasha suna gwabza faɗar keke da keke a birnin gabashin ƙasar na Severodonetsk yayin da yake roƙon ƙasashe da suke hulɗa cewa Ukraine na buƙatar na'urorin zamani na tare makamai masu linzami. A cikin bidiyon da ya saba na dare, Zelensky ya ce Rasha bata sauya muhimman dabarunta ba, inda dakarun na Rasha suke dannawa zuwa garuruwa na Lysychansk, Baktum da kuma Slovyansk da suke yamma da kudu maso yammacin Severodonetsk. A yau Litinin wani mashawarcin Zelensky Mikhailo Podolyak ya kafe a shafin Twitter cewa, kafin kawo ƙarshen wannan yakin muna buƙatar manyan makamai daidai da Rasha. ya lissafo makamai iri-iri da suka hada da na'urar harba bama-bamai dubu daya na'ura mai harba rokoki da yawa a lokaci guda ɗari uku da tankoki ɗari biyar da motocin sulke dubu biyu da kuma jirage mara matuka dubu daya Podiliak ya ce an shirya gudanar da taron ministocin tsaro a Brussels a ranar 15 ga watan Yuni. Ya ce muna kuma jira mu ga shawarar da za a ɗauka. sakataren tsaron amurka lord austin shine kira wannan taron da za a gudanar a shelkwatan neto irin wannan taron da aka gudanar ta yanar gizo a watan jiya ya tattaro mahalarta daga kasashe 47 da neto da kuma kungiyar tarayyar turai kwamitin da ke binciken tarzoman ranar shida ga watan janairun bara a zauren majalisar dokokin amurka ya gudanar da zamansa na biyu a yau litinin yayin da tsohon manajan yakin neman zaben shugaba donald trump yake cikin waɗanda suka ba da bahasi a zaman da ya mayar da hankali akan zarge-zargen da trump ke yi na magudin zaɓe wakilan kwamitin sun faɗa a jiya lahad cewa wasu ƙarin shaidu za su fito a saurare da ke tafe da ke nuna cewa trump ya san ya sha kayi a yunkurin sake neman sa amma duk da haka ya haddasa tarzoma ta hanyar fadawa magoya magoya bayansa cewa an yi masa magudi na samun wani wa'adin shekaru hudu To an jima kaɗan Baba Yakubu zai sake dawowa da ƙarashin labaran duniyar amma kafin nan bar mu duba wasu daga cikin rahotannin da muke tafa da su. a jamhuriyar Nijar da ke makwabtaka da Najeriya 'yan siyasar ƙasar na kira ga takwarorinsu na Najeriya da su guji yin yakin neman zaben da zai iya tada husuma suna masu cewa zaman lafiyar Najeriya shine zaman lafiyar nahiyar Afirka daga birnin kwanni ga rahoton da Haruna Maman Bako ya aiko mana Kwarorin 'yan siyasar Najeriya daga jamhuriyar Nijar sun gargadi 'yan siyasar na Najeriya da ma yin kira da ba da shawara gare su kamar yadda bangaren jam'iyyu masu mulki suka yi a nan birnin Kwanni da ke iyaka da Najeriya. Sunana Alhaji Dan Baba Mammanci ni kakakin jam'iyyar pendes tarayya. Ni gargadin da nake son in yi ma 'yan siyasa na Najeriya. Ni a son su yi siyasa mai kawo kwanci hankali da lumana cikin ƙasar Najeriya. domin Najeriya uwa ce ga Afirka tun da ƙasar tana cikin wani yanayi na sai dai roƙo Allah sauka Allah shi kawo gyara kuma shi kawo mahita domin Najeriya in ta samu cikas Niger da duk ƙasashen ga na kewaye da Najeriya wato sun samu shi na sa muke musu fatan su yi siyasa mai kawo kwanci hankali wadda babu soke-soke babu tsokane-tsokane babu kawo hitintunu cikin siyasa a yi lahiya a kare lahiya sunana dai abdurrahman idrisa kado ni ne coordinator na mpr jamhuriya birnin kwanni jamhuriyar niger muna kira ga 'yan uwanmu kuma makwabtanmu 'yan najeriya da yake yanzu siyasa ta tashi shiga dangadan kuma za a yi zaɓe muna fatan wanga zaɓe a yi shi cikin kwanci hankali da zaman lahiya gar a sa wasu hanyoyi na kabilanci ko na addini zaɓen a yi shi a samu zaman lahiya cikin shi tunda najeriya uwa ce ta afirka domin gani in zaɓe ya kyawu Najeriya an ka yi shi cikin natsuwa to ina gani ci gaba ne ga Afirka gaba ɗaya. Su ma 'yan adawa a jamhuriyar ta Nijar sun yi kira ga 'yan siyasan na Najeriya da su gudanar da yakin neman zaɓe ba tare da tashin hankali ba da ma yin kalamai masu nasaba da addini ko kabilanci da ke iya tayar da husuma. Muni ne Zubair Sule na jam'iyyar Lumana Afirka Informateur za mu ba mutanen gargadi da hange su sani abun ya kusanto kuma abun ga nan za su taho gadan-gadan don haka su mai da hankali su mai da hankali kwarai da gaskiya bisa ga abin da zai hidda najeriya cikin halin da yake ciki bisa ga abin da zai ci gaban najeriya bisa ga abin da zai kawo kwanciyar hankali da najeriya tun da shine a kwanciyar hankali mu gaba dai su mai da hankali kwarai na gaskiya wanda zai kawo kampani kampani na kwarai kampani su hiye kamfani wanda zai ba da haske kwarai ga abin da al'umma sun ka ba da zabe kuma sun ka zabe abin da zai hidda su cikin halin da suke ciki eh, zaben da za su yi su zamanto zamanto zabe ne wanda zai hidda su cikin halin kakanike da suke ciki ga halin kakanike da kasansu suke ciki mu kuma mu samu zaman lahiya tare da su Nijar da Najeriya Hassan ne da Husaini kuma Najeriya ga ta giwa a nahiyar Afirka shi yasa 'ya'yan jamhuriyar Nijar ke fatan ganin zaɓuɓɓukan gama gari na shekara ta 2023 a Najeriya sun haifar da masalaha ga matsalolin da ƙasar da makwabtanta ke ciki a halin yanzu Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Babiyaku Makeri da ƙarshen labaran duniyar. Masana'antar yawon buɗe ido a Ghana da ke farfadowa daga annobar COVID-19 ta samu haɓaka yayin da gwamnati ta ware dala miliyan goma don gyara wasu wuraren tarihi da gina sabbin wuraren yawon buɗe ido a cikin ƙasar. shugaban kasar nana ado dankwa a kofa ado ne ya bayyana haka a wajen bukin kaddamar da gidan tarihi na kasa da aka yi wa kwaskwalima zuwa na zamani a babban birnin kasar accra wakilinmu idris abdalla bako yana dauke da karin bayani gwamnati ta sadaukar da dalar amurka miliyan goma don gyarawa da gina wuraren shakatawa da dama da suka hada da wurin shakatawa na tunawa da kwame kurma sansanin ajiye bayi na elmina da ke cape coast gidan ajiye kayan tarihi na fadar manshiya gidan tarihi na fadar bewa da fadar ya yasantuwa da sauransu Yawon buɗe ido wata muhimmiyar hanya ce da ke haɓaka tattalin arzikin Ghana, tana samar da kuɗaɗen musanya na ƙasashen waje da samar da ayyukan yi da wadata 'yan ƙasa tare da ƙarfafa sauran ɓangarorin tattalin arziki. sabili da haka shugaba akufu ado ya kara da cewa gwamnati ta yi yunkurin kirkiro hanyoyin shawo hankalin masu yawon bude ido zuwa ghana These initiatives include an aggressive domestic tourism drive, launch of Destination Ghana in the UK. Waɗannan yunkurin sun hada da ƙara ƙwarin gwiwar yawon bude ido na cikin gida da shirin mu nufi Ghana a Burtaniya domin ƙarfafa yawon bude ido daga Turai tare da zamanantar da wuraren tarihi da ajiye kayayyakin al'adun gargajiya. Ma'aikatar Ma'aikatar yawon bude ido fasaha da al'adu ta Ghana ta yi hasashen za a samu kimanin mutane miliyan ɗaya da za su shigo Ghana domin yawon bude ido a wannan shekara ta 2022 wanda ya sa take tsammanin kudaden shiga kimanin dala biliyan 2.3. Idris Abdalla Bako sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana. To a gaishe ka a ƙarshe masu kada kuri'a a italiya sun yi watsi da zaɓen raba gaddama na ƙarshen mako a kan sauye-sauye ga tsarin shari'an ƙasar lamarin da ya zama ƙalubale ga matteo salvini shugaban jam'iyyar rajin kare haƙƙin bil'adama wanda ya lashe zaɓen. sakamakon da aka fitar da sanyin safiyar yau litinin ya nuna kashi 20.9 cikin ɗari ne suka kada kuri'an adadi mafi karanci na ƙuri'ar raba gaddama a italiya da kuma ya kasa da kashi 50 cikin ɗari da ake bukata domin sakamakon ya kasance mai inganci tambayoyi biyar da ke da alaka da sake fasalin shari'ar na italiya wanda ya shahara amma kuma yake tattare da matsaloli masu suka sun ce batutuwan sun yi tsarkakiya sosai ga masu jefa kuri'a da yawa mun yi asara kuma kokarin karyata wannan batu ba shi da amfani in ji roberto calderoli wani tsohon soja kuma mamba na majalisar dattawan kasar a gaida baba kuma makeri wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To a Najeriya bayan da manyan jam'iyyun siyasar kasar da suka hada da PDP, APC, NNPP da kuma Labour Party suka tsayar da 'yan takarar shugaban kasa. Masana a fannin kimiyyar siyasa na ci gaba da tsokaci kan irin kalubalen da ke gaban waɗannan 'yan takara yayin da zaben 2023 ke ci gaba da karatowa. Baya ga gunaguni da wasu ke yi kan yadda aka gudanar da zaɓukan. Wasu na ganin babban kalubale shine yadda kowace jam'iyyar za ta fitar da abokin ɗan takarar shugaban ƙasar. Daga Abuja ga rahoton da Shamsiya Hamza Ibrahim ta aiko mana. Tuni dai aka kammala zaben fidda gwani a Najeriya inda manyan jam'in siyasar ƙasar suka gabatar da masu tsaya musu takarar neman shugabanci a babban zaɓe da ke tafe na shekarar 2023. An yi itifakin zaben zai matukar jan hankali kasantuwar jam'iyyun hamayya da ke kokarin hankaɗe jam'iyyar APC daga karagal mulki ko wanda kalubale ne 'yan takarar kujerar shugaban ƙasa a Najeriya ke iya fuskanta batun da masanin harkokin siyasa a ƙasar da ta Abubakar Kyari ya yi tsokaci a kai. Duk da yake an yi waɗannan zaɓuka na shugabanni an wani lami lafiya to amma akwai waɗansu 'yan haba a kasa akwai waɗanda ba ji jin sakamakon zaɓen ba na tabuna guni to saboda haka babban kalubale ne da wurin su 'yan takarar nan su zawarcin irin waɗannan mutane dole ne a ji su a lallashe su a yi tafiya da su idan ba a yi haka ba to 'yan takarar zai iya samun matsala saboda ko dai canza sheka ko kuma su gaba zama a cikin jam'iyyar amma kuma su yi ungulu da kan zaɓo to sannan kuma sanin kwane sha babban kalubale a wurin 'yan takara shine kamfen musamman ma idan muna maganar zaɓen shugaban ƙasa. Shi ma masanin kimiyyar siyasa a ƙasar da ta Faruk Bibi Faruk ya yi ƙarin bayani kan barazanar da jam'iyyar NNPP da Labour ka iya yi wa jam'iyyun biyu da suka yi fice a ƙasar wato APC da PDP. To har yanzu ba za ka iya cewa wai dole za ta tasiri akan wa'anan jam'iyyun ba sai idan jama'a sun fara kantar akida a cikin inyamurai yanzu ita obi ya fara kawo akida ta nuna cewa wato a gina ƙasa maimakon a rinka zuwa raba arzikin ƙasa a rinka zuwa gina arzikin ƙasa wanda matasa ba sun ɗauki wannan aƙidar ka an fare masa tuhuruwa nnpp tana da misalin ta na kwankwasiya na kula masu rauni inganta su da ilimantar da su da sauransu akan fiye da masu ƙarfi shi ma an yau tuhuruwa a arewa to idan zaɓe ya zo duk wacce ce kuskure a cikin manyan jam'iyyun nan kuma musamman wa'ancan fim suka haɗa kai to ni ina tunanin cewa za a yi zaɓe da jam'iyyu kama guda hudu zuwa biyar masu ƙarfi kuma watakila zaɓen nan ba zai fitar da gwani a tuki na farko ba za a iya neman a sake na biyu wanda idan akwai ɗaya daga cikin wa'ancan masu aƙidar sun zo na biyu su suka haɗa kai ma za su iya kayan da jirgin nan guda biyu saboda a gaskiya su a ba ta fito ba pdp an yi ta ne watakila saboda ta kori sojoji apc an yi ta ne saboda ta kori pdp. tuni 'yan takarar manyan jam'iyyun suka soma gudanar da ziyarce-ziyarce don jan hankulan masu ruwa da tsaki da samun haɗin kai musamman daga waɗanda suka janye ko aka da su a wajen neman takarar matsayin ɗaya daga cikin manyan magoya bayan shugaba muhammadu buhari kuma sakataren yaɗa labarai a ƙungiyar da ke bada goyon baya ga shugaban ƙasa da ta muhammad Ahmad Kailani ya bayyana goyon bayan su ga Sanata Bola Tinubu na APC. Yanzu mun zama tsintsiya maɗaurin kiɗa. Gwamnoni wajen guda goma sha sun zo sun mara ma shi a Alhaji Tunubu baya kuma kun ji bayanan da ya yi ce ba wai shi ya ci zaɓen nan ba da wanda ya zo ya takara da shi sun zama ɗaya. Kuma mu Presidential Support Committee muna da non-governmental organization wajen guda support groups wajen guda dubu goma da wani. Ga wannan rajista da muka yi na members miliyan arba'in ga wannan miliyan goma sha biyu da muka ta ba shugaba muhammadu buhari to bai rage kuma ai mun riga mun gama cin zabe shi ko honorable aliyu bello cewa yake ko shakka babu dan takarar pdp a tuku abubakar suke marawa baya. insha allah ranar zaɓe yanda guguwar nan take kaɗawa da kuma goyon baya da muke samu wurin 'yan najeriya bi izinin ta'ala nasara ta alhaji tuku abubakar ne wazirin adamawa bugu da ƙari yanayi ya canja mutane sun gaji an yaudare su da maganganu samu yanzu kuma an zo an sa ƙasa cikin wani yanayi. Aiki na farko dai da ke gaban 'yan takarar shine kafa gagarumin tsare-tsare da za su taimaka wajen tafiyar da yakin neman zaɓe da zai karaɗe ƙasar lungu da saƙo. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To idan muka koma jamhuriyar Nijar wasu jerin hare-hare da aka kai a tsakanin Laraba zuwa Asabar ɗin da ta gabata a ƙauyen Setenga na ƙasar Burkina Faso mai iyaka da Nijar sun yi sanadin mutuwar mutane da dama tare da tilastawa mutum kusan dubu uku tserewa daga matsugunansu lamarin da ya sa masu nazari kan sha'anin tsaro suka fara jin hankulan gwamnatocin kasashen mali nijar da burkina faso kan batun haɗa kai don tunkarar kalubalen da ke fama da shi a kan yankin iyakokin kasashen uku wakilin murya amurka a yamai suleiman muni barma ya yi mana da ƙarin bayani rahotanni daga kasar burkina faso na cewa tun a ranar larabar da ta gabata ne 'yan ta'addan kungiyar hani suka kai harin farko a garin saitanga inda suka hallaka mutane uku kafin su fice zuwa inda suka fito waɗannan mayaka sun kuma sake kai wani harin a washe gari wato alhamis inda a wannan karan suka afka barikin jandarmomi lamarin da ya yi sanadin mutuwar jami'an tsaro goma sha ɗaya tare da lalata kayayyaki da dama rahotannin sun kara da cewa a ranar juma'a wata bataliyar sojojin gwamnati ta isa garin na setanga wacce da farko zuwanta ya faranta ran al'umma da ke tsammanin ɗauki aka zo masu da shi kafin daga bisani murna ta koma ciki bayan da bataliyar ta umarci ragowar sojojin garin su kwashe tarkacensu don ƙaura zuwa garin dori lamarin da ya firgitar da fararen hula suka gudu daga garin na setanga wanda wasu bayanan ke cewa ya fada hannun 'yan ta'adda a ranar asabar ɗin da ta gabata to kowace fasara za a yi wa yanayin tsaron da ake ciki a burkina faso mustapha alhassan masani ne akan sha'anin tsaro kasan za a dama damuna ta dan fara a cikin sahel yana yiwa suna neman abinci ne suna neman su shirya kafin kada ruwa ya fara kari domin ba su samu ta hanya yadda za su zuwa daga wata jiha zuwa wata jiha ɗaya kenan yana yawan ga harmakin da suka kai don sojawan eh, burkina faso sun kai masa hari kwanakin bayan an kashe wajen fiye da mutum sattin to yana suna ramawa ce suke su hara da 'yan garin gwamnatin burkina faso a wata sanarwar da ta fitar a jiya lahadi ta tabbatar da cewa an yi fama da hare-hare a makon da ya shuɗe a garin na saitanga sai dai bata yi bayani ba dangane da zahirin abubuwan da suka wakana da ma halin da ake ciki bayan kai waɗannan hare-hare yayin da jaridun ƙasar ta burkina faso ke cewa sama da mutane 100 ne suka rasu daga ranar laraba zuwa asabar a garin na setanga la'akari da kusancin yankin da aka fuskanci waɗannan kashe-kashe da iyakar nishar ya sa masana jan hankula akan buƙatar farfado da ayyukan haɗin gwiwa a tsakanin waɗannan ƙasashe uku makwabtan juna da niger da mali da burkina faso a gama ƙarfi domin a ciwo kan wannan annoba a cikin kawa sati guda zuwa sati biyu wajen mutum ɗari biyu da aka yi rahoto ne aka kashe to kaga wannan abin a abin a sha ne sojawan na da ƙasashen uku dole sai an ba da ƙarfi shugaban kasar nishar mohamed bazoum a yayin rangadin da ya kai a wasu kauyukan gundumar tera a iyakar nishar da mali a karshen mako ya shawarci shugabannin gwamnatin mulkin sojan mali da burkina faso su tsaurara matakan tsaro a iyakokin waɗannan ƙasashe domin ta ɓangaren su ne 'yan ta'adda ke samun sukunin watayawa yadda suka ga dama sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi ga kwaɗan adam. A makon da ya gabata mun kawo muku hirar da muka yi da wani ɗalibi da ya karatun tsangaya a kasashen larabawa. A cikin shirin namu na yau za ku ji hirar da muka yi da ambasada Sa'ad Hassan shugaban ƙungiyar inganta karatun tsangaya a Najeriya a wata tattaunawa da suka yi da mu a birnin Abuja Madina Dauda. To da farko dai wakiliyar tamu Madina Dauda ta tambayi shugaban kungiyar na tsangaya a nigeria ambasada Said Hassan ne fatan su game da wannan kungiya su a nigeria. Fatan mu game da wannan al'amari na tsangaya muna kira ga hukumomi da al'umma da sarakuna su shigo cikin al'amarin tsangaya a kalle da idan basira domin a zamanantar da su zamanantarwa wacce za ta kai ga gwamnati ta kafa hukuma wanda za ta kula da makarantun tsangayu hukuma mai zama kanta ba tare da an rabata da wani ministry ba. To in ka ce haka menene kuke ganin zai bambanta da irin abin da aka yi a baya domin ko a lokacin shugaban kasa Goodluck Jonathan an yi wani abu makamancin wannan. abin da zai bambanta da abin da aka yi baya misali abin da aka yi zamanin jonathan mun ga ya yi kokari kuma mun yaba mun gode domin duk wanda ya shigo gidanka ya kawo maka taimako inda ya tambaye ka ya ga matsalar da kake cin a gidanka ya kawo maka taimako ya kamata kai masa godiya abin da aka yi a zamanin jonata an gina waɗannan makarantu suna nan amma ba kulawa aka yi da su ba dalili kamar gwamnatin da ya shuɗe abin da ta yi kokari wannan da ta zo da ce ta ɗora to da an samu ci gaba da yafi haka wannan shi ya zaburar da mu tun ga wancan gwamnati ta yi yunkuri muke kira da gwamnati wacce take kai yanzu da wanda ma za ta zo cewa su shigo su dubi abin da wancan ta yi su ma su dora daga yadda ta tsaya domin a samu ci gaba waɗannan bayan Allah a ga cewa an shiga cikin lamarin su an zamantar da lamarinsu wanda su ma za su ji daɗi kuma kasar Najeriya ta samu zamto ta samu wata daraja a idon duniya na tsaftace harka na koye da koyarwa. Idan ka ce zamanantarwa me kake nufi? ina nufin zamanantarwa cewa kamar yadda malamin da suke karatu a da a zaurika an aka bi aka kafa mata hukuma mai zaman kanta kaga hukumar na za ta shiga misali an kafa hukuma a federal za ta shiga state ta kafa hukuma state din nan lungu da sako biyu da makarantun nan suke za a tattara a gyara kowane makaranta amma abin da muke nufi da zamanantarwa ba irin wanda za tafi a ɗebi kuɗi a je a gina makaranta a jeji a ce malamai su koma ba za su koma ba malami yana karatu a inda yake karatu idan aka gyara gurin da yake karatu aka gyara gurin da ɗalibai suke zama kagan environment ne ya samu gyaruwa to wannan abin da muke nufi da cewa zamanantarwa kenan ba tare da an canza yadda ake koye da koyarwa na alkurani na da ba baya ga wannan me za ku sa a cikin harkar karatun abin da za a sa cikin shine kamar yadda aka saba yin karatun kur'ani aka za a ci gaba da karatun amma za a yanki wani lokaci kamar yadda muke so cewa idan za su yi karatun ba tare da sun fita sun yi bara ba a koyar da su wani karatu na zamani wanda za su fita da ainihin ido guda biyu kuna wannan maganar kuna tunanin ta wannan hanyar za a rage yawan almajiranci amma kukan da ake yi mafi yawan almajiran nan daga wasu jihohi ne kuma wasu ƙasashe suke shigowa ya za ku yi da wannan alhamdulillah yadda za mu da wani ashe yasa muke cewa idan gwamnati federal ta kafa mata hukuma mai zaman kanta da kanta ai kowace jiha ta san 'ya'yanta ta san iyakan bodanta ta san kuma jama'a da suke nata ne idan wannan jiha tana da mutane eh, hukuma mai kula da alka tsangayun nan a duk da zai fito daga wannan jiha wannan hukuma ta san da shi tunda za a kirga yake diddiga an san adadin makarantu da suke wannan guri idan ba ko ya shigo ai an san da shi wajen wa aka kawo shi wajen malami ne ina aka kai shi mai malamin na ina yake da zama kowa ya san wannan to kuna ganin ta wannan hanyar za ku rage almajiranci kuma a tsayar da barace-barace a najeriya sosai wannan hanya matuka gwamnati ta yi wannan in dai almajiri ne to barasa ta tsaya domin ai akwai ga makarantu na boarding school wanda ake na makarantun zamani wanda ake kula da su kuma cikin tsafta ai abun ba zai ga mutum ɗaya ba shi yasa muka ɗauki mataki muka fara yi da kanmu ba gwamnati kaɗai ba al'umma za su yi masu kuɗi za su shiga cikin lamarin gwamnati kuma ita take da uwa uba da za ta tsara ta karya ta gyara ta saita in ta saitu ai masu bara idan muka shiga fagen bara za mu yi bayani da yawa domin masu bara sun kasu kashi kashi daya su ne namu na faɗa ko jiya hira da aka yi da a na gidan rediyo kashi biyu na gwamnati ne ba na malamai ba almajirai ba ne wani kwandisha ne na wani rayuwa na jarrabawa na Allah subhanahu wataala ya sa wadansu suke bara amma almajirai da suke bara ai su suna da limit suna da iyaka ma'ana suna da lokacin da suke bara suna da kuma limit wanda suke karshe bara ma ba za su ma sake yin bara ba almajirin mai karatun alkur'ani ɗalibin alkur'ani yana bara ne tun yana ɗan shekara kamar goma sha ɗaya zuwa allah kamar shekara goma sha biyar sha bakwai To masu sauraro saboda kurewar lokaci a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakiliyarmu Madina Dauda da kuma jami'ar da ta ba da umarni Julie Leather Gresham naku ku baban yaji ke cewa a huta lafiya sai wani mako. Ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abu. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Wasikar mu ta farko ta fito ne daga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a ya ce Yau ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a matsayin ranar zabaya. Hakika wannan rana na da matukar mahimmanci duba da ganin yadda zabayan suke a sassan duniya daban-daban. Sai dai kash wasu mutane suna nuna wa zabayan kyama ko nuna wariyar launin fata ko yin mu'amala da su tun daga kin zama tare da su da kin cin abinci tare ko kyamatar duk wanda duk wani abu da suka taba da fatan masu nuna musu hakan za su daina duba ibada ganin su ma mutane ne kamar kowa sai saƙo na gaba kuma ya ce Asalamu muryar amurka don allah ku bani dama ne kira ga 'yan uwa na al'ummar najeriya da cewa ya kamata mu dage mu karbi katin zaɓe sannan kuma mu tabbatar mun fita ranar zaɓe domin zaɓar shugabanni da suka dace ta haka ne za mu magance wannan matsalar da muke ciki a ƙarshe ina addu'ar Allah ya zaɓa mana shugabanni na gari sako daga dauda hudu guru. sai sako daga dauda hudu guru da nazifi ibrahim rugar malam shagari da balaruwan kanwa da baban gida abibi giyawa da faruku maheka ruga suka ce salam fatan alheri ga daukacin ma'aikatanku don allah a yau muna so ku isar mana da kokenmu ga gwamnatin jihar mu ta sokoto cewar mu al'ummar garin rugar malam muna buƙatar bunƙasa harkokin tattalin arziki kuma hakan ba zai samu ba sai da wutar lantarki sai saƙonmu na ƙarshe daga salihu bala zango daga ƙaramar hukumar ta fa balewa jihar Bauchin Najeriya ya ce Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Uban dama na yi kira ga mahukunta a ƙasarmu Najeriya ganin cewa yanzu ba a noma ba tare da taki ba amma gashi yanzu takin ta zama sai wane da wane. Allah ya kawo ƙarshen wannan matsala a ƙasa ta Najeriya. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da ra'ayoyinku. To kafin mu karkare shirin gaba biya ku biya sake dawa da labarai a takaice. a takaice shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya ce sojojinsa da na rasha suna gwabza fadar keke da keke a birnin gabashin kasar na donetsk yayin da yake roƙon kasashe da suke hulɗa cewa ukraine na buƙatar na'urorin zamani na tare makamai masu linzami a cikin bidiyon da ya saba na dare Zelensky ya ce Rasha bata sauya muhimman dabarunta ba, inda dakarun na Rasha suke dannawa zuwa garuruwa na Lysychansk, Baktum da kuma Sloviansk da suke yamma da kudu maso yammacin donetsk kwamitin da ke binciken tarzoman ranar 6 ga watan janairun bara a zauren majalisar dokokin amurka ya gudanar da zamansa na biyu a yau litinin yayin da tsohon manajan yakin neman zaben shugaba donald trump yake cikin waɗanda suka ba da bahasi a zaman da ya mayar da hankali akan zarge-zargen da trump ke yi na magudin zaɓe wakilan kwamitin sun faɗa a jiya lahad cewa wasu karin shaidu za su fito a saurare da ke tafe da ke nuna cewa trump ya san ya sha kayi a yunkurin sake neman sa amma duk da haka ya haddasa tarzoma ta hanyar faɗawa magoya bayansa cewa an yi masa magudi na samun wani wa'adin shekaru hudu a ƙarshe babban birnin ƙasar china ya mayar da karatu ta yanar gizo a ɗaya daga cikin manyan gundumominsa saboda wata sabuwar ɓarkewar covid-19 da ke da nasaba da wani gidan rawa yayin da har yanzu rayuwa bata koma daidai ba a shanghai duk da ɗage dokokin kulle da aka yi na tsawon sama da watanni biyu To masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin shi baba Yakubu Makeri da kuma Julie Leathers Gresham da ta hada mana shirin sai injiniyan mu Patrick ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara da dare idan Allah ya kai mu sai da kada ku nisa ga shirin yau da gobe.